shekara ta da goma 2014 miladiya gashi Allah madaukakin sarki da iyawarsa da falalarsa ya koma kawo mu kan karatun mu na al-ibana al diyan na shehin malami al-hafiz abul hasan al-ash'ari wanda muke gabatarwa a masallacin abu ubaidah tabdil jarrah babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke har killa idan ban mance ba muna babin farko babin farko malam ya kulla babe kan ya bijiro ko ya ambato wasu aƙidu na ƙungiyoyi na bata ya fara lissago muna yau za mu tashi a ci gaba da inda muka tsaya Karkashin wa za'amu anna lil khairi wa sharri khaliqaini idan ba manta ba wannan karatun na yau shine karatu na shida malam ina magana dai akan firka ko kungiya ta kadariya kadariya kungiyar da ka cewa ba kaddara kadariya ta samu sunanta da la kadara to manzo sallallahu alaihi ya kira su majusu majusu hadhihi al-umma to shi na ya ci gaba da bayani kan aqidar su Ya ce wa za'amu anna lil khairi wa sharri khaliqain suka riya cewa alkhairi shina da mahaliccinsa haka ma sharri yana da mahaliccinsa ba duka mahalicin komai da komai Allah ba idan ahli sunna komai da komai mahaliccinsa shine Allah su kuma suka ce a'a akwai mahalicin alkhairi akwai mahalicin sharri yace haka suka ce kama za'amatil majusu zalika kama da majusa su ma haka suka riya suka ce shaitan shine mahalicin sharri mahalin rabbu kuma shine mahalicin khairi to kaman wada majusu sun ka faɗa su ma haka sun ka faɗa illa dai kawai su ambaci wani shi a mahalicci wani shi a mahalicci wannan bitar din habba su ji ba amma sun ce lallai a sharru da khairu ba mahalicin su guda ba to in ko ba mahalicin su guda ba to kaga kenan ka raba mahalicci biyu dole annahu kuma suka yi aqidar cewa yakunu mirash min ash-shururi ma la yasha'u Allah kama qalat al-majusi akwai abubuwa na sharruka waɗanda za su wakana waɗanda Allah bai son su wakana bai ga damar su wakana ba bai so su wakana ba sun ka wakana don sun yi karfi ne wannan aqidar tasu aqida tana kama da ni duhun kai da bacewa abinda suka yi kokarin su ce ai Allah bai son kahirci kuma Allah bai son duk abin da ya danganci kafirci al-kufru wal fisq wal ushiya duk Allah ya bai son su wa karaha ilaihim mul kufra wal fusuqa wal ushiya duk Allah bai son su ya sa su dan abin kyama ga musulmi ko ba haka ba to ashe in an kai kafirci ko an kai fiski ko an kai ushiyanu ashe ni ashe ba da son Allah ba ko to ba da so ne ba mista ya yake hanawa bai so shi ba mista bai hana ba bai hana ba saboda hanawa ta gagarai bai iya hana tun da bai so ne kuma ya bai kun abu yawa kanu to bai iya hanawa kenan ko wannan kaga irin tuhun kai kenan to amma akid ahli sunna ba haka ba haka take ba bi ko bayani kan ga kaida da zai kulla ba bai kan hakan وأنه يكون من الشرور ما لا يشاءه ما لا يشاءه الله كما قالت المجوس وزعموا كما سكرية سوى أنهم يملكون الضر والنفع suna mallaka cutarwa suna mallaka amfanarwa da amfusin ga kawunansu ma'ana wannan kai ka kai kanka aljanna kamar kai ka kai idan ka aikata aikin alkhairin da haka saka aljanna oho don ka kai ka aikata abinka idan kai abin da kai ka wuta oho don nufa haka kai kai Allah bai da hannu cikin al'amarin in ka aikata abin da zai kai ka aljanna shi ne Allah dole ya saka dole ku fahimci kalimar tasu kamar yadda in ka saba ma Allah ko kai abin da Allah zai kai ka wuta dole ya kai ka wuta shi bai da zaɓi ko ba haka ba su adam mallaka adur wa naf'u li anfusihim dunallahi ba Allah ba wannan wata firka ta kungiya daga cikin kungiyoyin fata ko mai idda ya musulmi ce duk da dai nan mu muna da ko koda aqida bai zo ba muna da aqidodi masu kama da irin masu wadan haka tunda muna da aqidodin da akwai waɗanda ka raba aljanna akwai waɗanda ka raba wuta akwai waɗanda in ka bi su dan aljanna haki dare kai tsaye ko an ci ko an so akwai wanda in baka bi su ba to ko an kai ka aljanna za su tsaye su ce ba su yadda ba ko ba haka ba to ni ba man shaki da suna ɗaya raddan wannan sun tunkule da kaulin lahi azza wa jalla li nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah sun tunkuɗe wa ga aya mi aya ka cewa qul ka faɗa musu ya kai rasulullah na cewa mista inda manzon manzon Allah yake kai kaza manzon Allah yake mista kaza ya same ka na rashin lahiya ko na wani abu mista an kai kaza ko ya rasulullah ka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ban mallaki cuta unwani ga kaina ba a ce ni zan kawo ma kaina amfani ko ko man mallaki cutarwa ba wanda zan kai ma wani ya cutu ba ni adda wannan ba wanda ya samu cuta ba ni bane ni ma kaina in ta samu ko alkhairi ya samu ba ni bane tun inda ni adda mallakar abubuwa wa ma masani yadur ban taɓa rashin lahiya ban taɓa kwantawa in ce ban ban taɓa kaza ban taɓa kaza wannan al'amari illa ma sha Allah amfani in ja makaina amfani ko in tunkuɗe makaina cuta sai abin da Allah ya so ya da shi ya bani dama in Allah baka dama sai ya zan kana duk da ka cuta a zo hana ka ka tsere ko ka kare kanka kuma Allah ka nasara ko ku ka tashi kai aiki ka samu kanka alkhairi ka nemi ilimi ka samu kanka al'ilimi ka nemi dukiya ka yi sana'a Allah ya baka dukiya wannan sha Allah sha Allah amma kai dai na kai amma inda Allah la mai sha ba sai ka wahala wahala ta banza kuma baka samu ko wa iradan kuma sun kau da kai wannan aqidar tasu ta kau da kai alal qur'an daga alqur'ani su kutum dungurungun wa amma ajma alaihi ahlul islam kuma wannan aqidar tasu ta kau da kai ga abin da dukan musulmi gaba ɗaya ahlul islam duk musulmi gaba ɗaya sun kai ijimai a kai ne na cewa ne na cewa Allah shi ka amfanarwa Allah shi ka cutarwa Allah shi an mahalicin alkhairi kuma lokaci guda shi an mahalicin sharri ko ba haka ba kuma Allah baya son sharri yana son alkhairi amma duk abin da ya ga dama shi ka wakanuwa abin da bai ga dama bai wakanuwa kuma ko ya ce sharri ya faru kuma ya ga dama ya faru ba yana so ne ba ganin dama na aikata shi amma ba so ba wannan sai aqida ahli sunna kenan wa za'u ci gaba kukariya Annahu cewa su yanfariduna bil qudrati ala a'malihim duna rabbihim sun kaɗaitu su adda iko akan ayyukansu ba ubangijinsu ba ba ubangijin ka aikata ni ba ka aikata ayyukansu nasu na kansu ba shi yasa bukhari ya yi littafi kan wannan don tabbatar da aqida ahlus sunna da kuskurantar da wannan yace khalqu af'alil ibadi sunan littafi kenan da imamu al-bukhari kitabu khalqi af'alil ibadi ayyukan bayi Allah ta halitta su sai Allah ya halitta su sannan suka yi bijirwa ta wajenka a fahimci wannan fa asbatu sai suka tabbatar mali an anfusihim kawunan su alghina anillahi ta'ala sun kace ba su bukata sun wadata daga Allah in dai Allah kai su aljanna to ba su ba su su su karan kansu al'aikin shi zai kai su aljanna su sun wadatu babu wani abu shi yasa ba su neman isti'ana ba su isti'ana da Allah shi yasa zamakshari al-mu'tazili a cikin kashafu ma yayi ta ta kokarin ya kauce ma babu isti'ana da aka i'rabin wajen bismillahir rahmanir rahim a ce al-babu lil isti'anati inda aka isti'ana ya kokarin ya kuce ma wannan A aqidance da nahawance da sarfance saboda ni saboda sun ga cewa ba su bukatar isti'ana don komai na ai guda to ko in ka gina kana aqida dole haka ne to abinda abinda yana abun da yaso yana kin yuwa sannan kuma yana iya bai so a bai yiwu to me ya bukata neman taimako ne ko ba haka ba in ka gina ka wata aqida wa wasafu sun ka siffanta anfusahum kawunan su bil qudrati su adda qudura ala ma lam yasifu Allah azza wa jalla bil qudrati alayhi akan abin ma ba su siffanta Allah na da kudura akai ba suka ce su suna da kudura akan kamar shigar da mutum ya shigar da kai ne aljanna ko ya shigar da kai ne wuta ko ba haka ba sun tuda kudura Allah a nan sun ce kudura ta ka ta kai haka kan ta wuta kai haka kan aljanna ya aikin alkhairi ka shiga aljanna ya aikin shari ka shiga wuta kuma in kai aikin alkhairi kwasso kwakki aljanna na zai ka shige ta kaga sun tube ma Allah kudura kuma suka tabbatar ma kansu kudura wannan bai da bambanci in ji mallam ce kama asbatatil majusu للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل haka yake kamar yadda mi kamar yadda majus arna wayanda ba san ma Allah ba suka tabbatar ma shedan na da kudura akan aikata sharri su ma kaga ba su ba shi dan duka ba sun ce sharri shi Allah shedan abinda ba su tabbatar ma Allah ba majusu shedan sun ka ba shi sharri amma alkai ba su ba shedan shi ba ko to kaga waɗannan wuce shedan kenan tunda su da alkhairin da sharrin duk sun anshe ma Allah alkhairin sun mai da shi ga kawunan su sun mai da shari ga kawunan su su ka sa su ka kai kansu aljanna su ka kai kansu ta kila fahimci wannan fakanu sai sun ka kasance majusa hadhihi ummati wannan al'umma wace al'umma ummatu da'a. ummatu Muhammadu, amma ummatu da'a kula ko al'umma Muhammadu gida biyu ta akwai ummatu da'a wannan ko kahini ko musulmi ko fasiki kowa na ciki tunda an aiko mai Muhammad sallallahu alaihi ya kira shi sawa'un ya kiya ko bai ko ya karba ko bai karba ba ko yana da cikin waɗanda an ka aiko mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira su yana cikin al'umma annabi Muhammad amma ummatu d'a'a. ko al'umma da an ka azama annabi ya kira su to in sun karba mu musulmi wanda muka karba sai mu zan kuma ummatu ijaba Eh, musulmi da suka karba suka ji kiran manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka kasance suwa ummatul ijaba su wannan alhamdulillah suna musulmi suna mu'minai suna kuma ya aljanna to manzo sallallahu alaihi wasallam yace majusu hadhihi al-umma al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma wace umma ummatul da'wa ko ummatul ijaba ummatul da'wa yawa kaga ba ba su lamuji ko ba haka ba to suna su an majusa al'umma annabi Muhammad amma ta ummatu da'awa suna cikin wanda annabi ya kira amma sun ka fadari suka yi fatari suka yi imani da rabi suka hessa rabi afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun fakanu majusa hadhihi al-ummati suna sune majusawa na wannan al'umma in domin danu sun yi addini bi ziyadatil majusi irin addinin majusawa nani na kore ma Allah kudura na anshe ma Allah halitta na yin fatakali da ikon Allah sun zan majusu wata masaku suka yi riko bi a kawilihin da su an ce kaza an ce an ce an ce ko ba haka ba a kawil kenan dama a kawil ba a kawalo ba larabci kusan mun ta maimaita da hikimomi sosai akasari ana so a so ki kaulun lukka a kawi aka ce musu kaulun lukkan da ba su da asasu min as-sihha kaulun lukkan da ba su da majiya kaulun lukkan da ba inganci da alamar gaskiya take ko ba haka ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na masa wahayi wahayin Allah shine kaulun ya maimaita cikin Qur'ani ko innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu kaza kaza wurare da dama amma da yana son ya suka ga wani abu da ya saba mawahayin ga sai bashi aqawilu yace wala taqawwala alaina ba'd al aqawil kaji ba da ya kirkiro wasu aqawil wanda ba qur'anin ba ba abin da muka saukar masa ba wala taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin al-aqawi soki burusu maganganu marasa inganci maganganu marasa tushe ba bale makama shi na mala ya wa tamassaku bi aqawilihim suka yi riko jabau jabau da maganganun su marasa tushe marasa inganci wa malu suka karkata ila adalilihim zuwa ga batansu adalilihim abalil ko ba haka ba jam'ina na ubulula. uzununa sunana na dalalu kila an gane dalalu haka na akwai ajib sai a ce ajibun shin ajibun ko a ce ujabun to in abu ya zo abin yabbazu mamaki ne yabbazu a gari sai a ce ujuba a fahimci wannan watsani sai a ce ujuba ba mamaki ne ya bazu a gari ajib abin ban mamaki ujab shi ma mai ban mamaki ujuba wanda ma ya fi gari dalal bata kila gani udulula wanda bata ce ta bayyana ta fi gari jami udulula abali ila muta wa malu ila abali lihim suka karkata zuwa ga bace-bacen su bace-bacen da sun ka hito karar kuwa ta bata kila fahimci wannan wa qannadun nasa suka cire mutane tsammani daga kanaduna kunu ko ba haka ba hidda tsammani to an ka ce ka fulanu shi ya ɗaya tsammani amma an ka ce ka nada fulana da shadda kan nada fulanun fulana wani ya ɗebe ma wani tsammani to wa kan annasa suka ɗebe mutane tsammani bai rahmatullahi suka tafi za ka dogara ga Allah ka yi ta salloli ka yi ta kaza wacce aljanna to Allah zo ka yi ta aikin ka ka dace in ka yi daidai dole Allah saka aljanna babu bukatar ni babu bukatar jira ko ba haka ba jiran gawin shanu jiran ni'ima Allah jiran shafa'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jiran kaza jiran kaza jiran gawin shanu na Allah bai da abin da zai farkata ma a can bakin su ba wa qanna dunna wa qanna samir rahmatillahi wa ayasuhu suka ɗebe musu tsammani min rauhihi daga ni daga ni'imar Allah la sai ai sumin rauhin lahi ce in ji annabi yaqubu ko sannan shi ko kana da kanu wala ku min rahmatin ko mm, akwai kunutu akwai ni akwai ya'as duka kusan kalmomi na sun yi kusa da juna kunutu dai bi tsammani ya'as dai bi tsammani kila fahimta amma ana sa kunutu farko ana sa ya'asu karshe kunudu farko ya aso karshe ma'ana bari mu ga misali a wani wuri yake a gari kila misali sai a ce yari mata aure ta ba ta wuce shekara goma sha biyar ba sha bakwai sha takwas an kai mata aure ko to sai ba ta samu haihuwa ba misali ko ba haka ba an yi addu'o'i misali an yi kaza an yi kaza to sai kila a ce aka kai aka aura ta asibiti sai aka gano cewa ba ta haihuwa misali ko a ka'idoji na masu ilimi ko ba haka ba to sai a ce to sai a ce ta ɗaya tsammani ko to amma ai shekarar ta ishirin talatin talatin da biyar an wuce aiwa wani lokacin to na aka sa kunu ina an gani sai a ce kane da fulani in ka son kai larabcin kwarai saboda ba a wuce lokacin ba to amma ai ana wani abu na yiwuwa ko ba haka ba eh to amma da a ce kuma ta shekara saba'in tamanin ba sai a sa ya asu ko ana ya haihuwa saba'in tamanin to sai dai kudura Allah ne ko ta musamman ko ba haka ba amma al'ada da abin da aka samu ga mutane da sauran bincike bincike haka idan mutum ya kai shekara tamanin ko tisin ko ɗari a irin da za a ci ba ta haihuwa ko to ya asu ke kila ba mutum wancin bainal kunudi wai wal ya asu masha Allah to duka dai ba a yanzu a lokacin da dukkan ga kana da sauran samu to amma an gitta ma wata matsala la ta kana takka dai tsammani duk dai an ce an gwada ka an ce ai baka samun kaza kuma ga hai lokacin samu ne bai wuce ba takka dai tsammani kai ko ya wuce takka dai takka ya su ko ya wuce mhm. ai annabi zakariya da annabi ibrahima wannan babban lissafi na ko ba haka ba eh su ma ai lokacin ma kila za a cewa ga al'ada ya wuce su haihu ko ba haka ba amma sun haihu shi ma annabi zakariya ba haka bane amma ya haihu ehe to shi sama annabi yakuba bayan tsohuwan cewa ah, annabi yusuf ya bace an ji an nema ba a gano ba an kaza kaza kaza karshe yace min karshe istimanin la kai a su ko ya tura su ku je ku sake dan duhomin da yusufa ehe ina jin kila dai za a dai gano wani abu bayan shekara da shekaru ba sannan ce musu kuma la kai a su Allah ta magana to duk waɗannan da wanda an matashi mai hanyar kwarai da wanda shi kuma dama ya ya kahirta ko ko ya lalace duk sai shi matashi wanda ka hanyar kwarai suka sa mai tsoron ko ba haka ba in shi aka ga lokaci mai wuce to shi ko wanda ya riga an lalace ya kahirta ya sami in ya yi ya dawo ya tuba su ce ina kai na tuba sai dai ka jira wuta kawai Allah ka wuce. ko ba haka ba ai lokaci ya kore ko ba haka ba don Allah bai gawartawa a kaki da suwa Allah bai ka aljanna kuma kai aikin wuta kuma Allah ina ina kai dai kai dai a kai dai lahira mhm. wa mu ala al-musati bin nar kaji ba wal khuludi fiha wato kamar in an mata can kila in ka fiye karatu dole sai na muku wani a wuce kamar wanda zai zama na manual ko kamus wanda ni wanda mu bambanta aƙidodi na kowace firka biyan in muna magana yana mix dun kalima wa hakamu ala al-usati bin nar wal khulud fiha ba aqidan masu cewa annal lil khair wa shar khaliqaina ba su majusawa na su kuma masu cewa usatu bin nar su mutum kai-kai, firka guda juta ko dawa da mu'tazila da kuma wa da khawarij yawa da mu'tazila da khawarij su da waga akida su kadariya da sauran wasu akwai wanda ka cewa ma ya bai kai kauta ya lau in dai kace la ilaha illa muhammadu rasulullah kenan kaga ba duwa halatta wahala ta kare komai sabon ka da aljanna hake kaga ko na aqida ya kamata a ce muna da wani dan manual ko ko wani abu da an hada aqida kaza ka san masu ita su khawarijawa tun nan duniya sun ka ce ni suka ce sabon Allah ya khallidu fil nayi kwasta da Allah dan wutana kuma kai mai tsaye wuce yi tun nan duniya sun yanke mai hukunci su ma ba ma wai wadan wuta ba kahi ina su sun alkabira su gare su murtakibul kabirati kafiru su kuma mu'tazila su adda ni su adda almanzila baina manzilatayn ko eh la mu'minu wala kafiru amma lahira su mai mazauni dole suka ce amma an ka zo lahira dole fil lari kuma yukhallidu tunda ni tunda ba a shiga aljanna da sako kuma sakon ya riga ya shi bai karkarwa don haka ya yi mai ba mu yahewa tun da ka komanta masu ba a yahewa ko ba haka ba to saboda haka ga cewa wa hakamu ala al-usati bin nari sun yanki hukunci akan masabo mahusa usat jadina na al-asi al-asi al-usat al-qadi al-qudat ar-ra'i ar-ru'at ko wa hakamu ala al-usati bin nari masu sako sun ka yanke musu hukuncin wuta kai tsaye ba nan ba ɗaya kawai wal khulud fiha in sun ka shiga matutum har abada khulud dawwama cikin ta za a yi wannan khilafan sun saba sun yi fancakali sun hita batun sun karya da kaulin Allah ta'ala fadar Allah inda ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka Allah ya ce ba inna Allaha." la yaqiu an yi shuraka ji shirka ɗaya cire ita ma a mutu ba a tuba ba a mutu ɗin ba a tuba ba ka tahi lahira da zunubi to da zunubin shirka ɗaya Allah ya ce ya ce inna Allah la yaqiu an yi shuraka ji don abin ya kai inda ya kai amma ni amma wa yaqiu ma duna zalika liman yasha'u shi ma liman yasha'u ba garanti da an ba kowa ba liman yasha'u amma da abinda muka san mu ce a ahlus sunnah wal jamaa wanda yake al mabniyatu an kitab was sunnah idan mai sako ya mutu yadda ya lahira sai da Allah gida ma ya shi ko ba haka ba sai Allah ya so ya gafarta masa sai Allah ya so ya kama shi da wannan laifin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ne daban-daban ya ambata haka a wani hadisai kusa kusa wanda an gare mu inna Allah salawatin كتبهن الله على العباد من جاء بهن ولم وفأتم ركوعهن وسجودهن ولم يستخفف منهن شيئا كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة أما أما ومن ومن لم يجد بهن ومن لم يفعل ذلك فليس لله فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وده حديث إن تتشي غابة من هكذا kafirci dai an babu gafara in dai an tuba tuba na kafirci tun nan duniya yi shi ko ba haka ba wanda annabi sallallahu alaihi ce man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min magharibiha taba Allahu alaihi ko ba haka ba to shi da kaida ka tuba lokacin tuba wa za'amu sun kariya cewa annaman da kalan nara duk wanda ya shiga wuta la ya kharuju min abaita komai kai ka wuta in ko komi dan kirki ne kaga batun Allah ya ceto ya hidda man kana min fi qalbihi mithqala khardalin wa fi min imanin duk babu ta suka ce duk wanda ya shiga wuta la ya kharuju minha baya fita khilafa lima ja'at bihi riwayatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saqan wa ga tasu sabanin abin da ruwa ya ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla na cewa Allah mabuwayi madaukaki yukhriju qauman zai fitar da wasu mutane minan nari daga wuta ba'ada anim tahshu anim tahshu bayan sun kwakwalle idan mutum wuta ta kone mutum ya kwalle a kwalle aka ce ko kwarewa duk ya kwalle ya kone to Allah zai hidda wasu cikin wuta bayan wuta ta ci su fiha a cikin wutan sun kone cikin wa saru sun kasance humama baki kirin tilin sun zan baki kirin sun konu Allah ya hidda su saboda saboda ceto ko lokacin da mun sallah sallan zai neman ceto ko a fi a ceto a fi da duk wanda cikin zuciya ce akwai misqalar zaratin min imani ko ba haka ba a yi ta fitarwa Allah zai ce annabi zai ce mala'iku za su ce illa dai da sharɗan ya ceto ko ceto mutbata ko ba ceto mankiya ba ko to su sun kore ce sun ce duk wanda ya kuskura har ya shiga wuta shi ko mi shigar da shi kuwa ko mi shigar da shi don sun kawo in ka aikata mugun alkhairi in ka aikata aikin alkhairi ba to da aljanna kake in ka yi mugun sharri ko da gudana to ba a ce ma musulmi ko ba haka ba to kuma a ce ma kafiri tunda ba kafirci na ba suka ce almanzati bai almanzati ne duniya amma in ka shiga in ka tayi lahira to ya zai da kai dole ka zaka shiga wuta tunda da lahin na Allah bai kare ka shigo to kuma ka'idar sun saba ka'idar da an shiga wuta ba a shiga don shiga wuta ai amai alashi na Allah bai amai alashi kuma misali a ce wasu eh, na muku a wata na fa misali a ce wasu Allah ya kare wannan hadisi da mana ya ka kuka diba can kasa akhrajahu al-bukhari ya kawo shi babu surat kaza kaza wa muslim duk gasnan mala ya hadisi ne na hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Imam Sunan Darim ya kawo shi shi ku ta layin ana ibn Malik radiyallahu anhu majmu ta wa dafa'u sun ka ture an ya yakuna lillahi wajhu Allah yana da fuska sun ka ce ina ba a ce Allah yana da fuska wanda mu'tazilawa da ba koma da ash'ariyawa wanga ta koma a cikin gida ke don duk waɗancan alhamdulillah da yake ash'ariya ba ta da wannan aqida na cewa Allah lil khair wa sharri khaliq ai ba ta da wannan na cewa yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an aqida ash'ariya ba ta da wannan na cewa ni na cewa an shiga wuta ba a hita aqida ba ta da wannan na cewa kuma dan na cewa Allah bai bai na cewa babu ceto aqida ash'ariyya ba ta wannan akwai ce ko aqida ash'ariyya to amma ita kuma ga inda tabbaudi wa dafar wanda ta tajji abin tana so ta koma sunna amma tajjinan kan ba ta iyawa ko ba haka ba ita ta koma inda ta fito mu'tazilawa kenan wa dafa'u an yakuna lillahi wajhu sun ka tunkuɗe cewa Allah yana da fuska suka ce Allah bai da fuska ma'a qaulihi ta'ala tare da faɗa Allah gashi da kai ne yace wa ya baqa wajhu rabbika ذل جل وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى كل من عليها فان duk abin da kasar da kai abin da aka ce ma ba kazuzu fani mai karewa ne waya baka wajen horar fuska ubangijinka shi ɗaya ne wanzu fuskan nan zul jalali wa ikram sifa ta ta zul jalali ba sifa ta ta rabbi ba don rabbi majrurun na bi harfi jarrin ko eh saboda wajhu mubafun ala hawu wajhu mubafun an kai idafa ta zuwa gani a rabbi ko to a rabbi kaga zai zama da kasara ko to inda zul jalali wal ikrami sifa ne na rabbi sai a ce zil jalali ji aka ce wa ji to amma da yake zul jalali wal ikram zudin sifa ta ta wajhu sai an ka ce zu kun san asma'ul khamsa abuka abuka abuka abuka bumari bu ko ba haka yarfa'u bil wawu, ko ba haka ba wayan su wayan tasibu yartafi bil waw wayan tasibu bil alif wayan khafidu bil ya ko bi ehem abin da dan fara yanzu saboda akwai tarraki can gaba kuma mai kitabut tauhid namu Muhammad ibn Khuzaima kan ayar gaskiya ne irabin ta ma gaba daya idan muharajin kamshin ne irabin waya baqa wajhu rabbika Wajen wajahu rabbika fuskar ubangijinka ita za ta wanzu fuskar bul jalali ma'abuci jalal wa ikiram da ikram kina gane ba jalal da ikiram sifofi na da Allah sifofi na na fuska kina fahimta kuma a kula sifa judin sifa Allah an gane ba yawwa Allah na da fuska dole kai da ita kuma wadda ba ta kwamfarwa ba shi daban ba fuska daban wannan zamu kama malam da kai ne zai rabbi ga wannan ko ba haka ba amma sun korewa Allah fuska a ashariya ta mata kore ma Allah hujja kuma kan haka aka gina aqida al-ashariya shi ko kasan nan don mai ashariya ya ce wajahu sai kaddara wani abu ko ba haka ba wayam ka wajahu sai ce ko zati ko ba haka ba ko ya ce ikon ubangijinka ko zati ko iko to inda an ka tuma an ka ba ko ba haka ba don ko zatin yace sai a ce ni azati don da ko kai kana da zati ko ba haka ba a ce zatin wani kaga nan da an kace mana an ka fadi sannan kuma bid'a idan nan taka gangarowa don kalimar zatu cikin qur'ani ta zo da danganta ta ga Allah ba ko ba haka ba bayanin da ya zai insha Allah Ar-Rahman suratul Rahman aya ta 27 wa ankaru sun kai inkarin an yakuna lahu yadani a ina shari'a ko mu'tazila na haka na shari'a na haka shi ka kuka saka aka tawagar yema suka yi musun Allah na da hannuwa ya dani kuma ma'a kaulihi tare da abin da Allah ya faɗi lokacin da ya kira Iblis ya ce Iblis min hana an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ga abin da ni halitta da hannuwa na guda biyu hannun hannayen Allah biyu na biyu za ka ce ka ce guda na ehe ko ba uku na ba biyu na dai din nan dai wanda ka sani kuma cewa biyu na shi an raddi tun saboda bi a a luga duk da mu zo malam zai rafi kai amma a luga suna fassara yadda su ce kudura ko suna fassara yadda su ce ni'imatu ko to a luga inda ana mihin majazi ana mihin kudura ko ana mihin ni'imatu ko a lugan larabci larabci haifafu ba ko ba ta laraba haihaku ba yan koyo ba ya dani in ta zo biyu ga nuka la ta dullu ala ni'ima wa la ta dullu ala al kawai tana nuni kan abu guda hannuwan nan da yau da kasa, kila fahimci wannan a ah, shakul islam ibn taymiya shi yadda halilin wannan matsalar za mu zo kanta insha suka yi musun haka ga ahli Allah ya ce lema kalaqatu bi yadayya wa ankaru wanda muna jeruwa a fa kamu a koma kuma sa guduma wa arkan sun kai inkarin an ya kuna lahu ainani sun kai inkarin a ce Allah na nira ko ba haka ba ma a kaulihi tare da Allah ba Allah ce ta jari bi a na. eh tana gudana kan idanunmu muna kallon ta tana gudana gashi Allah ya ce haka an suka ce in eh, ba haka nan na ba Sai da ko ba mu sani abin za mu ce mashi Allah larabcin an bai iya ba ko ba haka ba wani abu ya ce wani ya ce ainu ko ko yaya alkamar kuma abin da Allah take cewa wa suna ala aini ko ba haka ba qaha wa an sun kai inkarin an yakuna lillahi ilmun Allah yana da ilmu suka ce Allah bai san abin da ya wakana ba ko bai san abin da aka ba ko ba haka ba can wal iyaz billah wannan aqida duk da ashariya ba su da ita mutazalawa aka fi sani jahmiya da aka san da ita amma amma masu ashariya ta shige su ba mu sani ba ko ba haka ba kore ma Allah ilmu ta shige su a bautani ba wajen wajen tawilul ayatin lahi ta'ala za mu zo kan wannan kadiya tare da cewa Allah ya ce an zala bi ilmi ko ba haka ba ashe Allah da ilmu wa ankaru anna lillahi quwwatan suka yi musun cewa anna lillahi anna lillahi an takuna lillahi quwwatun suka yi musun a ce akwai ƙarfi ga Allah wannan jahaniya kenan sun ka ce Allah bai da ƙauyi da ƙauyi na da abu kaza bai faru ba Da kawai na abu kaza bai faru ba ga shi kuma ma ne dun quwwatil mace ko ba haka ba da da ce wanda yawa kai ne dun quwwat ma abuci karfi al ko mai karfin za a fassara su a gaba azzariya wana ba wana shari'a ta shigo sun ka kore maruwiya ehen wasu malamai suna ce idan hadisi ya tabbata ce aka yi ma sabata ko ma warada ko ma kala hunna biyu. sai an ka gina shi kan ruwiya to sai hadisi mai rauni ko ba haka ba wasu na da wannan ka'idar wasu ba su da wannan ka'idar su dai suna unwani da istimali dinta to ko da an ka ce na ruwiya an aka gina shi mabni majhuli to hadisin da tabbatacce na ingantacce za mu kai gari mu jiya wa nafau sun ka kore ma ruwiya abinda an ka ruwai ruwaito kuma ingantacce an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu kullu lailatin ila sama'id dunya suka kore wannan na cewa Allah yana sauka kowanne dare yana sauka zuwa sama duniya ko ba haka ba to sun ce shi su kuma ga da su Allah bai moci ko bai rashin moci ehem taki da su sun ka ce to in kace ya sauko daga sama daga al'arshi zuwa kasa yayi moci ko ba haka ba to kuma sai mu ce to kuma in kun kace ya tsaya ta inda yake bai mocin ba ko ba haka ba to kuma sun ce da alharakatu da as-sukunu duk sifatul sifatul makhluqina ko to kuma sun ce Allah dole ayi tanzihi ne an sifatul makhluqi to a ce ya eh bai motsa ba bai kin motsawa ba ya a ce yaya a ce abinda suka so su tabbatar mina na a ce babu shi kwarai kuma haka ba ka ce babu shi ka ce bai tsaya gun ko bai muci ko ba haka ba kamar kuka ce bai san bai kasa bai dama bai hagu ko ba haka ba bai duka bai bai bai rabi bai duka ko wala juz'un wala kullu to a ce a ce babu shi sai sa ibn ya kamar san musu raddi yace wannan garan da sun ka siffanta Allah mujassima ko ba haka ba suka yi mutum mutumi suka ce Allah na gara su suna bauta ma abinda akwai na su kuwa sun ka kora sun bauta ma babu ka san ko ko ga hankali gara wanda bai bauta ma akwai da abinda ka bauta ma babu ko hankalci dai mhm. gara da an ka ce da babu gara ba daɗi in ji ba haushi ko eh. to suka kore wannan Allah bai sauka daga ina daga can inda yake al'arshi zuwa sama duniya kuma annabi da kai ne ya faɗa sai mu sani ba ta tura annabi wahi imanin wahi sanin Allah ko ba haka ba wanda kuma ko annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba shi yake rayecin kashin kai ne faɗi ba tunda ba ya ko ana hawa mun santa abinda hadari kware daga ka kore mu Allah abin da ya tabbatar cikin Qur'ani ko abin da annabi ya faɗi abin da hadari ba ka san wanda yake ba hadari kware daga gaske mhm. inda a ce ma wani faɗi ba maganar wanda ba annabi ba faɗi maganar sai a ce to a tsaya tsakanin ka da shi maganar ta tsaya ko ba haka ba amma ko maganar ta wuce na wanda ka zato wa ghairi zalika kai da wani wannan waɗannan aqida mun faɗa ba ba su daina ba da wani waɗannan aqida min ma rawahu diqat na abinda amintattun mutane suka ruwaito shi a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kai ni sun ga kore shi ba wannan ɗaya ba shi yasa malam a cikin ma zai dan koma cincin din kwalkwalto mun san kwalto wasu abubuwa da ya waɗi zai koma kuma a cikin wani bayani wata ƙira ta faɗo mai ta faraku ya koma an baton ta mai da raddi da ita akan nan wurin wa kadalika ba ma waɗanga ɗaya da an ka faɗi ba ba ba kadariya ɗaya ba jami'u ahalil bidai min al-jahmiyati wal murji'ati wal haruriyati ahalin zaidi ya ce wa kazalika hakanan jami'u dukkanin ahalin bidai yan bidai haka suke gaba suna da mi suna da wannan sun yi tarayya a wannan gaba Shi shine mi ne kore abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka sanya bid'a sai yayi haka sai ya ture sai ya kore wani abu da ya tabbata ga manzon Allah kamun bid'a ta samu girkowa kowane na kuma yace to haka nan saboda haka duk yan bid'a illa bid'o'in za faɗa ma abubuwan za fada ma bid'o'i na aqida wanda kai ne muke ko ba haka ba wanda ba wai sun tsaya ga masu su wanda mun ka ambata ɗaya ba a faɗi suka ce kawai yan jahiliya ne ko ba haka ba ko kuwa san kai an ce yan kadariya ne ko ko da motar mutazila ashe kai ma anta mutaziliyun ne haisu da ta shi'uri ko ba haka ba ba shi ta haka wata ka'ida ba wasu masu mota da kuma ka koma irin shirki wajen gunki ka ja musu aya bota wannan da Allah sai kara Allah da su Abu da Abu ka tabbata mai ta ko ba haka ba eh shi yasa in ma malamu suna tafsiri su ce in an ka ce ce wadannan sun kafirce ka abi jahalin wa abi ko ba haka ba su dai aya ta magana da su kamar abu da abu sai su ka hukunci eh to ba wannan ba ba suna ba ko ba haka ba babu tahta yani umumu sababina la takhsisu la takhsisu السبب كو لا يخصص العموم لا يخصص الحكومه دليل هو abu in an ka ce ga dalili to kwa shiga take ya shiga ba suna an kan wanda shi ba in Abu Jahal ko Abu Lahab ko ko gangaro cikin farkon dala da muka magana kanta Al-Ja'd ibn Dirham ko Wasil ko Amr ibn Ubayd ko Jaham shi bin Safwana in ya kirkiro bidiya an ce mai ya bace ko ya kafarta saboda ita to ai ba zai suna ne yana Jaham ba ba suna ne yana Ja'd ba ba don wasu da yake ba kamar yadda ba don abu lahabi da abu an ka ce kahirci mummuna ba ko kahirci barlata ba kahircin aka magana kina fahimci wannan وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجعة والحرورية هكذا دكنا أهل mutanen متان البدع سواء su min إن تفسيرية ba min aljahami daga jahami ba daga cikin su ba min aljahami wato jahamiya wato ta fassara ta da yace to cikin nan bari dan gulfuta ma wasu daga ciki sai aka ce min al-jahmiyati kamar irin wanda Allah ka cewa wa nunazzilu min al ma huwa shifaa'un wa wa nunazzilu muna saukar da ma huwa shifaa'un abinda yake waraka na wa rahma da rahmata muna saukar da shi min al daga cikin qur'ani a in ka ce daga cikin qur'ani ashe daga take akwai ma huwa shifa wa rahama to in ka ce daga ciki akwai ma huwa shifa wa rahama to kenan magana ka ta nuna daga ciki akwai ma laisa bi wa la rahama yasa suka ce min din nan tafsiriyatu wa nunazzilu muna saukarwa min alqur'ani wa tu alqur'ani muna saukar da alqur'ani sai a ce sai a ce takadiran shafe ta karanta sai ka ce wa nunazzilul alqur'ana ko an gane wannan ko sai aka ce min din nan littafsiri fassara ma an kai an fahimci wannan to haka na yace min aljahamiya wato jahamiyawa iyali ko yan biyar jaham ibn safwana jaham safwana wanda ya kwaso aqida tai babban malami ne al-ja'd ibn dirham alja'adu ibn dirham ko ba haka ba ita kuwa ta fito daga labidu ibn al-asam labidu ibn al-asam fa shi na mamu Allah fihi wanda an ka saukar da qul huwallahu bi rabbil falaq bi rabbin nas saboda sihirin da wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi labidu wa shi adda ake daga ta jahiliya ashe tushen ta kahi ba yahudi makin Allah wanda ya so ya kashe annabi da rai ne ya bai tsara ba sai ce ni to bari ya bata musuluncin a cewa kai ko ba haka ba to sai bata musulmi bai bata musuluncin ba kan musulunci bai batuwa ko in ce bata mutane ko ba haka ba kuma ko mutanen wasu uhm, wasu jahiliya kenan wal murji'a da murji'a ba su ko irja'u irja'u wannan da yawa yana shiga cikin aqida ko ko yana shiga cikin eh, ah, malamai har na tare na ko ina shine ni shine kore aiki duk da wannan an yi sa'a a shari'a ba ta dauki wannan ba ta lalaba ba ta lalaba wannan ba shine cewa imani daban aiki daban ina fahimta cewa imani aiki bai cikin imani shi imani la yazidu wa la yanqusu wannan aqida ita ce aqida irja'i aqida ta ta samu aqida ahlus sunnati ahlus sunnati al-iman yazidu wayan yanqusu yazidu bi ziyadati al-a'mali wa yanqusu bi nafsiha imam bukhari ya ya kulla ba kan wannan kuma ayi da dama yanzadu imanan ba imanihim ko ba haka ba eh har zuwa abinda zamu faɗi nan gaba to murji aswad da wannan kan haka kenan aqidar ba nan take ba kullum saukin magana magana sauki gare ta amma aqidar sai a gina wani abu ba cewa dai ai aiki a daban ba imani daban kenan. aqida kan haka duk da malam zai kawo ka'ida amma aqida kan haka yadda da haka ko ba haka ba sai a koma sai a ce musu to ya imani su a ce musu ya imani suka ce imani kai da akwai Allah shikenan shi imani a wajen su ba duk wanda ka kai ka raba imanin ka ka san imanin da akwai Allah kuma Allah mai siffofin nan wallahi al-asmaul husna da siffofi ne da suraye ne wanda aka aka kida ta da ubudiyya azabu wa kaza wa kaza duk haka ka san su duk kai kai da wannan jeran gyara wannan bata lokaci mujarradin ka yadda da akwai Allah ko shi ce shi yasa ibn qayyim al-jawziya wanda za mu kawo bai tukkan nan gaba muka zo kan raddi ya ka musu bai tukka yana raddi kan wannan aqida na cewa to in haka na yadda da Allah ke to ai ko fir'auna ya da Allah ya san akwai Allah illa kin bauta mai na yi ko ba haka ba hatta da hamani da kawuna sun san akwai ubangiji ko ba haka ba tunda annabi Musa ma da yana mai san musu rabbi yace rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina awwalina ko ba su yi musu ba yace hatta da Abu Lahab da Abi Lahab ai ba su yi musu akwai Allah ba hatta da kaza ya ta ya ta ya kashi to kenan in haka na kenan duk waɗanda ya aljanna na ko ba haka ba tunda sun ce amalu da amalu ko rashi ne bai kai ka aljanna ba shi aka auna ba da wannan akida sun kace da Abubakar da Umar da dan kutan cikin sahabbai in akwai sannan da ɗan baya cikin mutane na yau da kullum har zuwa tashar kiyama tun lahira aljanna guda kai ka san kokore na aljanna guda saboda ni suka ci saboda su ittifaki ga abu guda al-imanu aikin abubakar da umar da usman suka ce al-imanu baya cikin al'amar ne su min al-imani da ba suke ala kulli hali wannan akida ta murji'a mata ta ita ma wal haruriya da haruriya su kuma yan kawarijuna dan cewa duk abin da kai sabon Allah duk kowane sako kai ko karbi ko ka babba kai kafiru ya koyi min billah ko ba haka ba haruriya sunan wani wuri da aka ce ma harawra harawra ko kuma harura ko harau ko haru harura sunan wuri na waɗannan wura wanda a wurin sai a ce mutum ya zo da wurin haruriyun jam'in su haruriyuna kila gani aqidan haruriyya kusa aqida haka aqida ta ko eh jahamiyatu mu'tazilah ko ash'ariyyah qadariyatu to haruriyatu aqidan dan waɗannan wuri. kila fahimci wannan harurawu suna daga cikin miyagun babba aqida su dai takfiru murtakibul kabira duk wanda ya haisa ya sabo kafirin nan shi yasa suka yi ta waɗannan fatoyi da yawa babba da biyu kuma alqur'anu faqat huwa alhujjatu ba hujjar hadisi ba hujja da haddin can na farko dun harurau din nan su waɗanga da wanda su ainihin su masu ita sun koma can ƙungiyar ko sun koma can wurin saboda ni saboda sun ga cewa wai sahabbai da sun kahirta duk kahirai na saboda haka su dai an musulmi na kwarai to in ko sahabbai kahirai na ai sun karoto mana hadisai ga manzon Allah ko to ayi pakin din hadisan gehe guda ko ba haka ba a riki Qur'ani ga ya ce amma saboda jahilcin bai barin mutum jahilci sai sa ai da mutum to shi jahilci shi shi Qur'ani mu hoda ma kawo shi eh ko annabi da kai dukkan su babu wanda annabi karanta ciki dun babu sahabi cikin su hatta yan sahabbai babu kawai ya waɗanda an kai yaki uwaye su na sun ka shigo musulunci su suna sun ka taru to shi qur'anin gawa kun ka ji shi ai da safan ko sai aka wuta annan sai ka ce to shi hadisai a basu saboda su sun ka to shi qur'anin ko waɗanda sun ka jare suka koma gehe guda suka yi aƙidar cewa ba a hujja da sunna saboda sunna ga sahabbai an karwaito ta kuma sahabbai sun kafirta kafirci suka bo suna aikin sako wani yayi kaza wani yayi kaza ko wani an ka sa da wani laihi guda ka dan gomi kankanta sai ce kafirun shikenan aji komi to suna sun ka taru shi sa kuna da hadisin can na bukhari wanda wata mata ta zo suna tambaya aisha radiyallahu anha sai ta ce wai me yasa idan mai haila ta yi haila ya wuce ta yi mulki ta yi sai a umurce ta ta mu azumi ba a umurta ta rama sallah kina kun san hadisin Aisha ce mata a haruriyatun anti saboda ni saboda ma an sani kowa ya sani lokacin su har tun da barin sallah ga haida da kuma barin azumi ga haida sannan kuma in har ta dauke a ce a rama azumi amma ba a rama sallah wannan sunna ta zo da shi ko alqur'ani an ce idan mace na haida ka taba sallah ta ba azumi ai babu ko shi za ko daga yan kalo yan kala kato na na Kaduna da sauransu dan gungu yace ba ta sallah ba mai haila tana sallah tana azumi ta ko haka yace tana sallah tana azumi saboda yace saboda babu inda an kace haka cin Qur'ani babu inda an kace ta ba sallah ta ba azumi cikin Qur'ani ko ba haka ba amma wallahi alhamdulillah ya malam Jafar ya mai sanadi kansu kasan na musamman ya musu kan haka nan to ala kulli halin su adda wannan to da yake suna da wannan aqida su harura kai tsaye sai a tace a ah, a haruriyatun anti halayyar ta kike eh kun da masu wadda su wadda ki da tace la walaki inna ma ana as'alu tambaya wallahi ne kai yawa san da tsafto eh, eh to duk waɗannan duk waɗannan suna nasu bidiyoyi wa ahalin zaiki sauran ahalin zaiki mutane suna karkace maki da kwarai duk waɗannan fi mabtada ga abinda sun ka kirkiro wa khalaful kitabu was sunna sun ka samu alqur'ani da sunna to duka din su gaba daya suna kan wannan hanyar tan ta saba ma abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ga hakan wa ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbai ne suke akai duk sun saba musu wa ajma'atil alaihi al-ummatu da kuma abinda al'umma gaba ɗaya al'ummatul ijaba ta yi ijma'i kai ne da sun saba musu ka fi'il mu'tazila kamar irin aikin mu'tazilawa wal qadariyya da qadariyya duk irin waɗannan gaba na cewa ba Allah bai da iko ko ko Allah shine mahalicin alkhairi waɗansu sun ya mahalicin shari kaza kaza kaza yace to duk waɗannan bidiyoyi wa ana zakirun laka baban baban za a ambata ma waɗanda bidiyoyi din na jahamiya ne na murji'a ne na haruriya ne na mu'tazila ne na kadiriya za a ambata ma su baban baban ba babe zai in buɗa ma kowane babe babin aƙidar kaza ya mara jikar yanzu nan an ba da kawai headlines na yan abubuwan da zaka ci zaka shiga ciki diddan to ga hannun zuwa ba babe zai masu kuma in shiga babin wa shay'an shay'an kaɗan kaɗan zan kawo baka in gutsura ma in mai da rabi in sha Allah in Allah ya so kaji azu suna da kwarai wa bihil ma'unatu taimako nasa ne wata ayidu kwarin karfi kwarin gwiwa shi ka bamu kwarin gwiwa wa minhu tawfiqu dacewa gare shi take wata dilu da faɗar daidai da aiki da daidai yanzu zai shiga kaulu ahal haƙi wa sunnati annan karatu na jibi insha Allah Ah, kamar da muka sa na cewa muzin zai da da tsanwoyi har wani lokaci ah, har farkon karatu mai zuwa tunda last week da aka yi babu tambaya ko guda ko ba haka ba to in ma an tambaya kada mu sai gaba karanta ba da Allah to da zuwa sati mai zuwa insha Allah da tambayar za mu fara sai mu dan ba ta minti biyar mu amsa sannan mu fara karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك